da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. sauraro asalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar kamar yadda aka saba a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM a can kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa Hafsat Maina Muhammad sai kuma ni Usman Ahmad Masu sauraro a yau Juma'a ɗaya ga watan Yunin shekarar 2018 za mu tattauna ne game da yadda kogin kwara ta ɓangaren jamhuriyar Nijar da suka fi sani da kogin Isa wanda ke daɗa kafewa kullum. Wanda kuma hakan ana hasashen cewa zai iya haifarwa ko kuma kawo matsalar ƙarancin abinci musamman kifi a yankin da ake samu. na kai ka habbacin isa kaga isan wadda yake ya yayyance isan mu wajen mu yanzu bisa moto ka ka hawa ka wuce isa ka tafi ka dawo kai ka gani ba ba faɗa maka ko muna tsaye da ni da kai muna magana mun kaga mutum da moto ya zo ya wuce ya tafi ya dawo yaro mai shekara biyu ya taka ta ya dawo ka san kan an yi banna amma bannan nan wallahi sai an shirya a samu a gyara shi don mu da je unhani da isan mu yau hannun mu ga kai kamar mu kuka saboda bamu san mu da zamu karewa da wanga abu ba abubuwa ne ana faɗi ana faɗi kullum amma ba a yi Bayan tattaunawar mu ta zauren muhawarar yau da gobe kar a manta muna nan tafi da bangaren kwalamar Ramadan tare da Hajiya Sadiya Abdullah don jin yadda ake girka kaza da kindirmo ko yogurt. Ku dai ku biyo mu a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. To kafin mu da ake cikin kaza da kindirma <laughs> to bari mu fara da zauren muhawarar yau da gobe tare da Yusuf Abdullahi da tawagarsa don jin wannan lamari na kafewar kogin kwara ko kuma kogin isa kamar yadda suke kiran shi yaya abin yake ne kuma yaya za a yi. kuna tare da Musa Hassan Husaini, mamba a cikin wata kungiyar matasa da ke fafutukar kare muhalli da ake kira GVA. To malamai barka da yau mun kuma gode da karɓa wannan goron gaita. Ina ga dambaji son Allah da kai zan farawa. Shin ya kake kallon wannan al'amarin na fakewar shi wannan kogin Nishar ko kuma kogin Isa? Yau wannan kogin nan wajen mu ciyana an ƙasa mutum Nishar kaga wannan eh, ta cika shi eh, mina na aka ce mai ƙasa ta zo ta cika shi ta rip ta cika shi ruwa ba su tsaya da sun biyo gudane yana su kai na ɗaya kenan eh, matsala ta biyu kuma makwabtan da ciya daga mali ai kaga su sun yi barashi barashi da yawa wato madatsarwa Madatsarwa da yawa kuma har wani wuri sun ka zo sun ka kawo wani abu nan in ka goma ya ka huce nan tsakanin mu da frontier da su sun ka kawo wata madatsarwa wanda a yan yan an ka fisibila abu ne wanda kan ba a sasanta mu da su abubuwa ne waɗanda isa ba za mu ci riba ta ba to babban bakin cikin namu shine saboda wanga madatsar tsaruwa da ya kamata a yi tun lokaci tun lokacin da da ya kamata a yi da wagga ba ta faruwa na Niger sai ya zamanto an ka nawa cikin abubuwan duk ikon da ya zaka sai ya sa nawa to wannan abin muna bakin cikin shi paske mu san menene uba isa abin ba amma wanda mun ka nuro mun karanto ta sai mun ka gano da cewa akwai waɗanda ba su san Niger ta wannan abin akwai waɗanda ba su son Nijar ta yi wannan abin kandin Nijar ta yi wannan abin kandin za ta lokacin da za ta bunƙasa bisa cimaka kuma za ta samu abubuwa makiyaya bisa shi kuma za a samu ruwa wadatacci in sun zaka za a amfani da su abubuwa da yawa za a yi to sai muka nuro da cewa da binciken da mun kai sai mun muka gano da cewa akwai hannuwan da ba a gani da waɗanda ba su son nishar ta yi wannan abubuwan to ya kamata ne ka tsammani lokaci ya kai inda masu iko ce ya shugabancin wasu su eh, niyya ta gaskiya kuma su tsoron Allah su tabbata da wannan kogin eh, abu ne eh, arziki na da Allah ya ba 'yan ya ratsa ƙasa su kinan ya kamata duk abin da ya kamata bisa a doka bisa harka ta doka a doka wadda ya kamata wannan kogin a ci umfani shi ba shi zamanto mu gano abubuwan da ke son wa kana a ciki ba tun da ne maka abin da ke son kana a ciki yau in dai wannan kogi an ka kyale shi haka ka har wani lokaci ai har wani proje an kai na ciyana za a gina wannan kogin a jayi wannan kasa wadda hana ruwa ta shi tsaya kaga wannan abin an bincika an bincika kaga dai eh, akwai dala ƙarƙashin gargo a cikin wannan ma proje din na ɗaya na biyu kuma ya kamata masu iko musu ɗebe tsoro ya ce ya da abin da ya zamanto yana yana unhwani yan ƙasa mhm. to ba wani na zai zakwa shi barazana ba shi hana muna mu unhwana da shi shi hana muna mu doki matakin da ya kamata eh, yan ƙasa su unhwani da shi tunda dan adam bai iya ma komi kan dan kai musulmi ne na gaskiya za shi barazana shi mai insha Allah inda bisa gaskiya na kuma za a ci nasara kenan ya kamata yan ƙasa da mu a tabbatar cewa wannan kogin isa shina cikin eh, shika arziki na mu bai kamata ba abin da ya kai son ya kawo kano a cikin wannan kogin isa kan dai an kasa hannu an kasa ido to ni ka tsammanin da mu da ma'aikatan to eh, akwai gobe sai mun ba da musami tunda ya zama zamanto kamar can amana ne tunda abu ne arziki ne mun da iske Allah ya bamu kuma waɗanda sun ka shige sun ka shige sun yi tanadin shi ya ka gare mu an ki tanadin shi kasan ya yana cikin ire-iren abin da aka ce ma can amana a cikin ƙasa. Usaini Musa ƙungiyar ku ƙungiya ce ta matasa wacce take kula da kare muhalli. Hakan. Shin ya kuke kallon wannan al'amarin na fakewar shi wannan kogin na Isa? Abin da ya kawo wannan sare itatuwa. in kuka ɗoka eh, ƙasar ga tamu ta Nijar da ƙasar eh, Najeriya da ƙasar eh, Mali kashi tamanin bisa ɗari na wanga kogin isa duka cikin wanga ƙasashen ki ko in kuka ɗoki waɗanga ƙasashen babban abin da suke aiki na haraka wuta haraka toye-toye na ne, ice ne suke aiki da shi abin da ya shahi makamashi duka da ice ne suke yi kenan babban matsala ita ce ya ne za a yi a canza mutane aiki da wannan makamashi na ice ya koma wajen eh, wasu abubuwa waɗanda zai su zama daidai yadda ba sai an zo an sare ice ba tunda matsalar eh, yanda yanayinmu yake yanda yanayin eh, wajajen kogin isa yake akwai itatuwa da dasan to itatuwan nan su ne suke ƙara ma ƙasa ƙarfi yanda zai zamantowa da iska da ruwan suka zo Eh, abin da suke ma eh, ƙasa sai ya zamanto cewa ya rage da ba su kan yanzu to aka zo aka sassabe itatuwan nan ruwan nan in suka zo kawai dihesi ta yasa ita eh, ƙasa suna kaya can cikin kogi ko kuma iska in ya zo kawai he ta yasa ƙasa yana kaya can cikin kogi ko kuma ku ga wani wuri hilaye ne daji ne za a sassare don saboda a maida shi gona to ita kuma gona ga yanda yanayin yake ƙasa ita ma batta da ƙarhin da zai tamantowa in ana iska abin ga eh, ƙasa ta bar zuwa wajen kun ga wannan matsala guda ce babba wata matsala kuma bisa kan harka eh, eh, wannan kogin isa shine harka pollution kama ruwan dauɗa da ruwan masu matsala wanda in suka taho daga wajen Eh, industry industry irin waɗannan kamfanoni wanda suke nan eh, kusan eh, jejan kogin isa mhm. ruwan da suke hiddowa na dauɗa ba su neman su tsabtace su kansu zuba su cikin kogi mhm. wannan yana kawo babban matsala babban matsala bisa kan halittu waɗanda suke da kwai cikin kogin isa mhm. kun ga kihi kun ga bancin kihi akwai wasu itatuwan da kihi suna aiki da su to wannan ko kuma kuka je wajen masu harka eh, noma rani na wanda ke da wajen in kuka diddiba wajen daidai inda ruwan nan suke zubawa cikin kogin isa he ku ga kamar hili ne kama ba a san a noma shi me amma ko an noma baya yi wurin da ya sha ya lalace to mutane su yi tunani cikin kogin isan nan wannan ruwan da za a zo wa a tattaro wanda ba su da kyau a zuba ciki rayuwa ne ke da kwainan ciki su ma mutuwa za su ice da aka zuba mishi ruwan bai yi ba to balle eh, eh, me ake ce mishi halittar da ba ice ba wadda da ice take ciki na ita ma ba za ta yi ba tunda yanzu cikin matsalolin da ake gai da suka shahi eh, shiwon ga kogin isa mm. ba a magana madatsar ruwa ciki babban matsalolin su ne wanda da ya gai wajen harka ƙasa da take shigowa ciki wannan harka dauɗa da take shigowa mm. sai wani eh, itace wani eh, kala itace wadda ta shigo wadda eh, kamar cikin haɗari ne aka sanyo ta tunda ba nan ba ne take wajen ƙasa america du sud wajajen venezuela da colombia can wajen ne take mm. to ba a san bayan da aka yi dai cikin hatsari ne aka gane ta na wurin to nan da ta zo ba inda ba wanda ke cinta ba wata dabba da ke cinta kenan ta shigo hede ta ta halhaduwa ta ta halhaduwa in ta cike wuri ita ma wannan tana zamantowa matsala waɗanda su ne manyan matsaloli waɗanda tunda yanzu eh, madatsar ruwa da ake yi yana sanya eh, mutane wanda suka suka shahi wannan wanda suke zama kusan da wannan kogin mm. su ci amfanin wannan ruwan to lalle in akwai wurare wanda suka cushe da ƙasa in aka yi madatsar ruwa wannan lokacin kuma a ga matsaloli da yawa matsalolin wanda za a gani waɗanda in aka yi madatsar ruwa to waɗanda kan waɗanda suke eh, da kogin ruwan kan madatsar hmm. su ne za su samu matsala ta wannan ruwan tunda deja wurin da suke ƙasa ta tushe ah, Alhaji sai ni Yakuba. Mm-hmm. Ah, kamar yadda na faɗa tun farko cewa ƙungiyar ku ah, ƙungiya ce ta masunta, wato masu kamun kifi. Mm-hmm, Shin ya kuke kallon wannan al'amarin na fakewar ruwa na kogin Nijar? Kai in, ka ta har gidana na kai ka habbacin Isa, ka ga Isan wadda hike ya yayyance. Don Isan mu wajen mu yanzu, bisa moto kaka hawa ka wuce Isa ka yi ka dawo, kai ka gani ba ba faɗa maka ba ko muna tsaye da ni da kai muna magana mun ka ga mutum da moto ya zo ya wuce ya tafi ya dawo. Yaro mai shekara biyu ya taka ta yi dawo, ka san kan an yi ɓanna. Amma ɓannan nan wallahi sai an shirya a samu a gyara shi don mu da ce amfani da isan mu yau hannunmu ga kai kamar mu kuka saboda bamu san mu da za mu karewa da wanga abu ba abubuwa ne ana faɗi ana faɗi kullum amma ba a yi kamar wada wancan mutum ya faɗi da wari eh sakaci ni dai ganin sakaci na kawo wanga abu menene sakacin sakacin shine sun taba gani ai ya zo ai duk waɗanda ma'aikanta da wanda cikin gari da wanda a ƙasan da wanda ce kira goma ko ishirin yanzu ai duk ya ga abin da an ka fara ko isan ga ya taba yankewa lokacin ali shebu an sa itace cikin an giggilma waya tsaye da ruwa ruwa ba a da ruwa mu ga namu isa ni ba a tsaye da ruwa ruwa in ana so ruwa ya yi ginan wuri za a yi ruwa ya tsaya e da katta hi can garinmu bisa diggo kai hawo ka taho ka wuce ko kaga digowar yake sama to ba da ɗaya cin shekara biyar da sun kauce ren da ruwa fanka da taho wurin da ka tsaye da cikin minti goma ya buje shi duk ya kaka duk gari nan da ka gani gida wajen ɗari da ashirin da biyar ne mm. a cikin awa guda ko guda babu ka san duk wannan ayi ayi ayi wanga sako sako da an ka ta an jeje jejewa cikin ruwa ba ba ruwa ba tare sa aka yi ba wanda sun ka ce mm. masu ilimi sirrin su daban mu kuma da nan ne Allah ya kawo rayuwarmu da da girmanmu da saninmu duka mm. nan ne mun kasan ruwa ba a ce a tsare ruwa ruwa bai tsaruwa ai sun sun ka ce ruwa bai bari ruwa bai bari tsohon hanyar su ko shekara nawa ne Ai, sai ya ratsa ya wuce. Eh mana Allah dai kyauta. <laughs> to Usman ya kamata zauren muhawarar yau da gobe ya dan dakata a nan mu dan numfasa eh. sannan sai mu dawo. To haka yake to bari mu shakata da wannan wakar da wani mawakin Najeriya Ahmad Shanawa yawan Nijar da Najeriya. Mhm. tsakanina da 'yan Nijar akwai so da ƙauna. Tsakanin Nijar da Najeriya akwai so da kashe ne. A sau da kauna. Tsakanina da mutanen Nijar ban samu matsala. sanin kare shi yasa eh, wai sanin asali shi yasa kare ai cin alli ka san eh. abin da bature yake cewa breathe in eh. breathe out numfasa ciki da waje yawa to ko mu fa saboda <laughs> Allah har yanzu sai mu ce Yusuf da tawagarka ku dasa daga inda kuka tsaya kamata yayi aikin nan da an kai inda kaman injinoni manya-manya an ka ɗauko an ka gina wuri har ruwa ya je har metar goma ko metar goma sha wani abu ruwan da ya taho sai ya tsayi to wanga da sun kai cikin awa guda ruwa na buje shi to ruwa in ana so a ruwa shi unhwani ruwa tsare shi yi abu aka yi ruwa ka gani na ta yi da mali na mali na hau na ta yi na dawo na ta yi na Najeriya na ta yi na hau na dawo duk na gansu kaga kamar sun tashi da wuri ai na ce maka da tun da fari ai sun gani ai lokacin Ali sai sun gani komai kaga ta taho wata rana ka tabbata can gaba shi zai dawo ne ya dawo amma wanga abu da gare mu in ya kuce mu nijer ya yi hasara ka duba region uku ne da talibari da nyame da Doso mm. su ne ce rayuwa bisa wanga abu mm. wani irin cikas ne wannan lamarin ya kamo ku ga aikin ku na su ko kuma kamun kifi duk wanda ka zuwa ya buga yana sayan kifi ya lissa ya gani duba da cewa ko mai tambaya jiya in an sai da kifin kilo 100 kilo 80 don wani kasa na ba kasar mu na ba ba nan nijer ba nan nijer akwai shi dan mm. kadan ne kuma shi kuma ba nan ba har wajen ayaru aka hitowa da shi nan kuma ha dauka ha wajen kare kwafta ko birigambu nan aka hitowa da shi amma dan karkaran gana da bacin bagutowa nan babu shi babu komi tunda babu isa in babu isa ko babu ci shi kaga cikin isa babu duci duci ko guda babu ka gane ko haci ko guda babu babu haci inda ci hika aihuwa babu haci inda ci hika rayuwa babu duci inda ci hika lambar da aihu wannan dure da ya to ya bata su ana gani ana wanga abu na lalacewa malam dambaji ka ji irin cikas ɗin da wannan al'amarin na fakewar kogin na nishar ko kogin kwara ya kawo musamman ma kan abin da ya shafi sana'ar su ko kuma kamun kifi shin ya kake tunanin makomar shi wannan kogin idan ba a ɗauki matakai ba babu wurin zuwa sai gona ba ta yiwuwa na in dai ba a yi wannan madatsar ruwa ba ciya da baraji muna tare da matsala in ina ka kai kayo karatu wannan abubuwan wannan barashi ne shi zai sa lokacin da an kai shi za ka ganin itace za su yi ta ga wurin za a noma kuma ruwa za a tare su lokacin da mun kaso sakin su sai mu sake su mu yi amfani da su shi na aka aiki da wannan madatsar ruwa madatsar ruwa ba wai kai buloki a wani a'a ya an ce ma baraji abubuwa ne waɗanda ruwan sun kaso za mu amfani da su da muka so da lokacin da muke so shi ne baraji in mun kai amfani da shi ai noma ciki masu kamun kifi kuma su samu ruwa daidai wanda suke so hmm. lokacin da ake so a saki su kai wani waje na kasa kuma sai a saki ruwan su isa in sun ka isa kuma lokacin nan zai ba mu dama in mun ka tashi rike su mun ka rike su za mu giniya wannan dizan sableman din hmm. wannan kasa duk a ɗebe ta in an ka ɗebe ta kuma za mu samun dama a ɗauki abubuwa da yawa waɗannan itatuwa yana da akwai makaranta akwai makarantu akwai masannin kwararru hakin da ke gaci an san shi ana iya a shibka shi kakin a sako waɗannan ruwan kan dai an sirka shi ya kama ko ina an saki ruwan to ka tabbata na imani da Allah lokacin nan zaka gane isa za ta komawa matsayin ta nada kuma duka mu ji dadin wani abu amma wata kuskurima bari ga ma isu wata kuskurima duk a ce ma wai a koma ba wanda yau dezer ne ya abin hamada ce ta mamaye mu yau in ka ɗauki inda isa take in ka ɗauki kamar mali ni na ta gawo a kusan isa ba itace mai amma su suna unhwani da ruwan saboda sun ɗauki matakin nan da za su unhwani da ruwan in sun iso za su rike su su yi unhwanin da suka so lokacin nan su sako wannan proje din na design sablema da waɗannan waɗannan wasu wasu ƙungiyoyi daga zuwa suwa wannan aikin da ce za su su gina su gina mm. ko ko su za su su wani aiki mm. saboda a ɗauko kuɗi a ba su alhali ba aikin da na gaskiya ne suke ba ba abin da zai sa isa ta dawwam ba ce to wannan shi na cikin abubuwan da yau an kai inda wannan karya a ɗauke ta a maida ta gehe a komo ai adalci ai ma 'yan ƙasa adalci ai ma talakawa adalci ai ma nijar adalci a hita da can amana in an ka wannan ƙasa in mun kai mata tsaro ne a ta maru ruwan in sun kaso sun zan namu kenan zamu amfani da muka so mu yi da su mu yi noma za ka gani ƙingin ƙasashen na waɗanda ake waye da mu za ka ganin sun tusu suna biɗa abubuwa na noma gare mu har su zo suna biɗa kihi a gare mu. Malam Musa da yake maganar ta gina wadatsaruwa ta zama kila ƙala wani irin matakai ne kake gani ya kamata a ce an ɗoka na gaugawa na ceto shi wannan kogin idan aka yi la'akari da halin da yake ciki. Kamar yanzu a yanda matsalar ta kogin ta kai yanzu. Mm. Eh, babu wani mataki wanda za a ɗoka wanda take yanke zai hidda matsalai tunda matsalar ta kai ne ta kai inda ta kai yanzu eh, babu wani mataki wanda za a ɗauka wanda za a ce nan zuwa shekara guda matsalar ta ƙare wannan babu shi sai dai a nemi matakai wanda za a ce muwayan da long term mm. yanzu su dai ne za a yi magana babu wani mataki na gaugawa mataki na gaugawa yanzu ka ɗauki magana ƙasa an an ce eh, kwashe ta za a yi shekaru nawa za a yi kan kwashe ta tunda ƙasa ce ƙasan eh, taruwata ana gani tun harko harko harko nan tun shekaru an ka kaga ƙasa in ta taho in iska ya zo da ƙasa ɗan heshi ne kilogram kilogram kaɗan ne zai kawa mm. to kaɗan kaɗan ƙin nan sai a ga kai ba komi ba ne ba mm. ba komi ba ne cikin ba komi ba ne kaɗan kaɗan yanzu ya zama to babban matsala mm. babban matsala ta kai inda ta kai yanzu da dole na harko eh. sai an sake kwata-kwata magana ta harko wanda na yi shine magana harka eh, itace sai an san yadda za a yi yanzu a bar aiki da ice a aiki da wani mahalli wanda ba ice ba kaga yanzu wajen mu eh, muna nan ga in kuka ɗauki kewayen isa duka ana noman shinkafa mm. to in aka sinsike aka sinsike shinkafa akwai kaikai shinkafa da ake hidda mhm, mm. wannan kaikan ba dabba da take cin shi ba aikin komi da shi yanzu wani murhun zamani ne muka hiddo wanda ke aiki da wannan kaikan wanda maimakin aje a kashe icce a aiki da wannan ko kuma wanda bai da wannan murhun muna mai da kamar muna ba da horo yadda ake sa ake eh, juya mm. wannan kaikan ya koma kamar gawayi mm. sai a aiki da shi to kuma ka kuma kasan muna aiki da, da, muna abin ga gas muna da gas mhm. wanga mhm. kenan nan wurin a san yadda za a ƙara ma mutane horo a ƙara musu kuma ƙarhin gwiwa da za su rinƙi sayan gas ɗin nan shi ma don su bar wannan icen abu guda ne na biyu icen da wuraren da aka sassare shi ma ya kamata a yi shifka to kuma shifkar da zan yi magana ban maka magana shifkar irin shifkar da ake yi nan wurin kowace turauta zuwa dasa a watakila he wata ranar ka tambayi mu ya ne za a yi shifka wadda za ta yi lalle to mm. irin wannan shifka ce muke ma magana wannan shi ne fannin eh, harkar eh, ƙasa da tattosu to wannan dan ka shifka yanzu Allah na tuba ba kan iccen ma shi kan girma har ya kai inda ake so ai shekaru ne. Alhaji Sani Yakuba, mm-hmm. akwai ayyuka da dama dai da ake gudanarwa a albarkacin shi wannan kogin na Isa. Mm-hmm. Bayan kamun kifi akwai noman rani da kuma noman shinkafa da dai sauransu. Shin ya kake tunanin makomar waɗannan ayyukan cikin da aka yi la'akari da halin da shi wannan kogin yake ciki. Abin da agani zai daga ayar zuwa can amla zama 37 ka tambayi kowa 37 abin da annan daga jan ruwan isa suna suna dawa bisa. To bana saboda abin ya lalace ko wani amla zama sai da an ka tare kamar wanda adda eh, parcel wajen eh, dubu guda mm. sai a ce 300 dinga a aje su saboda babu ruwa haka nan ku an kai. To ai kasa daga nan sun ce dan Nijar sai dan Nijar mm. daga nan ma ai dan Nijar bai ci ba. kai da adda parcel an cebe ka an ce akwai su sun buse an hana mu saboda injinan bai samun ruwa da kai wa'en ganan ballanta su samu ruwa ka ta a lalace gaba ɗaya sai an kai an kai da raba mulazima a sa saura a bar saura ko wa'en da an ka bari nan su sun shiga cikin rani sun da wahala ya same su na maganar noman shinkafa a halin yanzu maganar noman shinkafa bacin isa ne babu shi bacin isa shi bacin batun ba bacin isa babu saboda ka san irin ruwan gari ka muna kuka bannan da shi kai har baka san wanda za mu yi kwatanta bannan ba wani lokaci in ya zo sai mu hada shukar shinkafa mu watsawa muka yi sai mu watsa mu nome in ya hito dare guda saboda ruwan wanda hike watan kaman ka ɗauko so ko ko ka ɗauko faranti ka sama son nan ruwa ka san shi ya ɗauka ma litar goma hmm. to wanga faranti sai ka zuwa musu ruwa litar sai ka yayi hakan ga ka aza ruwa na mai yawa ba wa ruwa da dan kadan ne bai kai komai ba hakan ne ruwa ke dare guda ya canye shinkafa da annan duka na biyu kai ka ga fasar ke mai kamun kihi yanzu ya bar kamun kihi mi ya kai sai ta samu dan wuri yana zaran kabuza ya sa ɗan kabuza kan kabuza an kabuza hina yi dare guda ya to canja bai ba ne kap dare guda dole yana ce dan kabuza wajen talatin ko hamsin. ba ka iya kora ne ba ka iya bugu ne kana kallon sa nan sai karen wani yaro ta yi koran dorina dorina ka mai na ka kafan gada nan ya taune shi mu murje shi zan kawo shi an ka cire kafan ana kallo mu yi kuka mun gasi da an kai irin tashi hankalin nan nan wajen ba bacin isa duk wajen ba bacin isa suka aiki kamar da kai ni ko ko mm. wallahi in ka sa cin kafa ko ka sa ka buje sai ka dauko matarka da can ka zo bisa dan wurin nan kai tsugunne kana o oh, kana kokora an ba haka kai ba dare guda don aikin da kai duk ya lalace in ka tama guda kuma a ce kai hankali ya zai mun hankali duk waɗanga da Allah ba iko ko wani Allah ba iko zai ai dan zai duk guda ne Allah shi ya san wani zai yi da mutum amma waɗanga abubuwa da annan yunwa yayi musu yawa dori na yunwa yayi musu yawa har suna cin mutane to kin ga ko in dorina tana cinye mutane ai ba kanta ruwa yake magana kenan ikon Allah eh. Allah ya kyauta Allah ya kiyaye to mako mai zuwa in Allah ya kai mu za mu karasa wannan tattaunawa hmm. daga watan Nijar akan kafewar da kogin kwara ko kogin isa ke hmm. daɗayi wanda hakan zai iya haifar da rashin kayan amfanin noman rani hmm. da ma kifi da ma kayan masarufi gaba daya haka yake to yanzu sai mu ce bari mu leƙa mu ji yadda ake dafa kaza da madarar kindurmo wato yogurt da turanci kamar yadda ke faɗa yana raina jira yana raina <laughs> assalamu alaikum yan uwana mata ni kuna tare da ni Sadiya Abdalla daga nan Katsina to yau uwar gida abinda zamu a kicin din namu yau kaza ce zamu dafa da yogurt na san dai uwar gida ta mamaki a ce to za a sa ma kaza yogurt to ki biyo ni kicin din dai ki ga yadda za a yi yanzu idan uwar gida ta tashi za ta tanaji yogurt ɗinta amma wanda bai da sukari bai da flavor shi za ta tanada don yawanci duk yawanci yogurt ɗin da ke akwai za ku ga yana da sukari yana da flavor kuma amma akwai wanda bai da komai to wanda bai da komai shi za ta nema idan kuma uwar gida ba ta samu ba tana iya amfani da kindirmo irin nonon nan mai kyau namu amma ba mai tsami ba don yawanci in ba ka yi dace ba sai kai ta samun mai tsami amma in ta samu nono mai kyau to wannan tana iya amfani da shi maimakon yogurt din to idan uwar gida ta tashi za ta tanaji kazarta in ta tanaji kazarta za ta yanyanka ta tana iya zuba abinta a cikin tukunya idan ta sa a tukunya za ta samu mai dan kaɗan sai ta sa dan ta dan ba wannan kazar tsoro tukunna dan yawanci idan aka bar kaza haka to in aka sa ruwa ko wani abu a dafa ta sai ga tana dan yawan dagargajewa balle irin wannan ta turawa din nan da bata da kwari amma idan aka dan sa mata mai aka dan bata tsoro ta dan rike kanta to za ki ga duk abin da kika sa mata mawuyaci abu kika ta irin dagargaje wannan da kaza ke yin ana dafa ta to idan ta yi wannan sannan wannan yogurt din nan da za ta samu in ta dan zuba abinta a roba haka sai ta kawo kori ta sa ta sa magi ta kawo kurkur da kakke ta sa ta kawo citta da kakka ta sa ta dan jajjaga attarugunta da albasa ta zuba duk a ciki sannan ta kawo tumin wani abu yana nan kamar shinkafa amma bai kai shinkafa girma ba haka da dan kauri wasu ba sosai suke son dan kanshin shi ba sai su ce bai da daɗi dai haka amma dai in ba ta ma samai ba ba lalle dole sai ta sa ba idan ta haɗa waɗannan abubuwa sai ta sa a cikin wannan yogon ɗin nan ta motsa idan ta motsa sai ta kawo wannan yogurt din ta motsa ta sanya wa'annan abubuwa sai ta zuba mu wannan kaza ba wai yogurt mai yawa ba dan daidai za ta sa ba wai wani mai yawa ba sosai ya isa ya dafa ko ba sai ta sa mai ba saboda shi kan shi yogurt din yana da nashi man kuma kaza tana da nata man to idan ta sanya wannan sai ta kunna wutarta ta rufe tukunyarta to sai ta da hutubis ta za ta yi kyau kuma ɗanɗanon zai canza saboda mafi yawa wani lokaci za ku ga mazaje suna tashi su ce ba su dan jin daɗin bakin su haka ba ɗanɗanon kirki to wannan kazan nan wannan yogurt din nan ko in ce nono ma in shi ta samu to yana dan gyara musu dan jika jin ɗanɗanon bakin su a sha ruwa lafiya eh, <laughs> ina ga shi zan dafa yau usman sannu to ma lalabo kwaɗayi <laughs> wato uh, mako mai zuwa Allah ya kai mu game da magana kogin kwara din nan mm. ko kogin isa kamar yadda wasu ke faɗa mashi a Nijar uh, za mu danganta mu ji shin da Najeriya da Nijar da duk sauran kasashe irin su Chad su waye da suke zagaye da wannan ko kuma ruwan yawwa ya shafa ya shiga ta wata kasa ya fita gefen wata mm. wannan kafewar ya shafe su in ya shafe su ya za a gyara shi sa zamu nemo irin masana muhalli din nan yawa mu tattauna tare da su yanzu kan a madadin Hafsat Maina Muhammad sai Daniel Brown da ba da umarnin shirin da injiniya mu ne Mr. Joe ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi mu zama lafiya shirin su BOA ba sa daina ba masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki